da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin fansarai littafi na ɗaya da biyu wato littafi na goma sha biyu masu saurare na idan ba manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a ban san dalilin da ya sa mahaifin ke ke so shiga cikin aiki na ba idan har bai niyyar bani auren ki ba kawai sai ya fito fili ya faɗa min ba wai sai ya tsaya ya sa min dokar da bata shafi auren mu ba Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kawai dan jin yadda za ta kaya fashewa da matsanancin kuka ta yi ta ce faruk ban taɓa tunanin haka daga gare ka ba kuma menene na ɗauka za ka iya sadaukar da shi akan soyayyar mu me zai hana ka hakura da koma menene mai aure zuba mata idanu yayin yana kallon yadda take kuka bilhaki duk sai ji tausayinta amma yana tunowa da yanda suka yi da mahaifinta sai ya girgiza kai ya ce ba zan iya haka ba kamar yadda wani uzuri na aiki na ba zai hana ni aurenki ba to haka shi ma aurenki ba zai shiga hurumin aiki na ba duk sanda nake miki zan iya hakura har zuwa lokacin da mahaifinki zai amince mu yi aure don haka kar ki ga na a ciki ki yi hakuri yana faɗin haka ya wuce ya nufi wajen motar sai bude cikin kuka nasiba ta fara kwala masa kira amma ya share ta ya shiga ya maida ya rufe ta da motar ya bar gidan ta window yana kallon yanda take kuka tana bin motar da kallo duk sai ya ji babu daɗi wani irin abu ya tsaya mishi a rai yana fita daga gate ɗin gidan taka biriki yayi ya tsaya tare da kafe kansa a jikin steering yana jin wani irin tausayinta da soyayyarta sun mamaye mishi zuciya shi kansa ya san yayi kokari sosai wajen danne santa girgiza kai yayi a hankali ya ce nasiba mahaifinki ne ya saka mu cikin wannan halin amma ina sanki. ya dade a wajen sannan ya ja motarsa ya tafi tuki kawai yake amma yana jin babu daɗi a ransa har ya isa gidansa da ya ci buri su tare shi da amaryarsa nasiba nasiba ganin yanda ya fice bai ko tsaya sauraron ta ba yasa ta ci gaba da kukanta tare da juyawa cikin cikin sauri ta shiga cikin gidan momi da shigowar ta falo kenan sai ganin nasiba ta kamar an jefo ta cike da mamaki ta matso wajen tana cewa lafiya nasiba me ke faruwa kasa imamin bayani ta yi sai ma ci gaba da kukanta take nan hankalin momiya ida tashi ta rukota suka je saman kujera suka zauna sannan ta ce don Allah nasiba ki daina kukan haka ki yi min bayani me yake faruwa cikin shekar kuka ta ce mun Faruk ne ajiyar zuciya mum ta sauke ta ce me Faruku me ya faru da Faruk din wani abu yayi miki ci gaba da kokanta ta dan bata san abin da za ta ce mun ba ganin haka yasa mun ta ce shikenan ki daina kokan ki bar ni da shi zai zo ya same ni tsagaitawa ta daga kokanta ce bai mun komai ba cewa yayi ba zai aure ni ba zaro idanu mum ta tace ce shi Faruk din da kansa ya ce haka Saddakan ta yi kasa ta ce ba wai haka ba ya ce min aikinsa ya fiye mishi ne jinjina kai ta yi cikin ranta ta ce wato kenan karya ya yi musu da ya ce ya yi magana da dadin nasiba akan kar a yi baikonsu sai ta gama karatunta to me yake nufi da hakan kuma menene za ta dawo gidan zai dawo gidan ya sa ya same ni ta faɗa nasiba ta ce kinga ki daina ɓata hawayenki insha Allahu babu abin da zai hana aurenku da Faruk ki bar da shi wata irin kunya ce ta kama nasiba ta ce mun ba wai haka ba kawai dai sai kuma ta yi shiru murmushi mam ta ce ko ma menene karki damu kin ji daga kai ta yi alamun to sannan ta miƙe ta ce mum bari in tafi gida a'a nasiba tun yanzu ko ruwa fa baki sha ba kanta kanta ta sidda kasa ta ce Allah mam na gode daman sauri nake hajiya ta aike ni to shikenan nasiba ki kwantar da hankalinki babu abin da zai hana aurenku da Faruk ki bar sa zai dawo gidan ya same ni ki gaishe da hajiyar ta ku kin ji cikin jin daɗi ta ce to mam za ta ji za ta ji sosai tunda ta shiga mota in ba goge hawaye ba babu abin da take maganganun Faruk sun tsaya mata a rai sosai dan ba ta taba tunanin hakan daga gare sa ba musamman ma yanda yake nuna mata so da ta dauka ba wani kes ba wani kes ba hatta aikin shi zai iya hakura da shi saboda ita sai ga shi ta ga ba haka bane amma me yasa su dadi suka ce dole sai ya janye ya tsame hannun shi daga kes ɗin sannan za su amince su bashi ita me ya hadin auren da aikinsa? buga steering ɗin motar tayi tare da girgiza kai a fili tace sam hakan bai dace ba wajen karfe biyar motocin police suka suka tsaya a harabar gidan yaron inda police din suka fito wasu suka tsaya a nan wasu kuma suka shiga ciki tare da ogansu direct office din shugaban gidan suka je inda DPO ya shiga ciki su kuma suka ja suka tsaya bakin kofa bayan sun gaisa da Alhaji Mahadi ne DPO ya ce mishi mun dai dawo akan kes din yarinyan can dan guntun yawo Alhaji Mahadi ya haɗiye ya ce to yalla bai da fatan dai ba wani abu ya sake faruwa ba no ba komai sai dai akan kisan Alhaji Sa'idu ne fa wallahi kai sakaci da ka yarje aka fitar da ita alhali ka san hakan baya daga cikin aikin ku a bar mai laifi lauyarsa ya fita da shi ko ma za a fita ai yana da kyau a hada da su da polis, bare ma wannan yarinyar da take da hadari cikin sanyin jiki ya ce haka ne ya labai. ni ma sai daga baya na ga rashin dacewar hakan amma barista faruk mutum ne mai amana na san sa sosai wannan yana daga cikin dalilin da yasa na amince mishi shiru dpo yayi na dan lokaci sai can ya ce ai ba ba ta anan duk yanda ka ɗauki mutum bai zama dole haka ba in ma haka ne taya za su iya fita su kaɗai ai za ta ma iya guduwa kai ma kanka ka san iya daɗewar mu muna bincike akan kes ɗin nan kafin mu gane ita take kisan shikenan dai ka kiyaye yanzu bari in je inganta don akwai wasu tambayoyi da nake so in yi maka Alhaji mahadi ya ce to shikenan babu damuwa nan ya dauko wayarsa ya kira wani ma'aikaci ya zo ya yi ma su DPO jagora har dakin da aka garka mai jawahir suna isa suka same ta zaune ta jingina kanta da bango tana kallon gefe ɗaya har suka shiga ba ta ɗaga kai ta kalle su ba DPO ne ya matsa kusa da ita tare da ɗan tsugunnawa a gaban ta ya ce sannu ko jawahir ɗago kai ta yi ta kalle sa sai kuma ta mai da ta ga gefe ɗaya jinjina kai ya yi sannan ya ce na san ko ban faɗa ba kin san abin abin da ya kawo ni. ina so ki amsa laifinki na kashe Alhaji Sa'idu ne ba kamar yanda kika kashe sauran a hankali ta bude baki ta ce banda masaniya akan mutuwarsa dan guntun murmushi ya ce ko kina da hujjar da zaki iya kare kanki da ita bayan binciken mu ya nuna mana ke ce shin abin tambaya ko kina layar zana ko wani su dabaru ne shiru tai kamar bata ji abin da ce ba juyawa ya kalli wata police mace Ya ce tambayar min ita cikin sauri ta zo wajen Jawahir sai ji tai an ja mata gashi da ƙarfi wanda hakan ya sa sai da ta saki yar kara muryar macen ta ji ta ce ba za ki amsa tambayar da aka yi miki ba rantsa idanunta ta yi tare da kai hannunta za ta rike hannun police din sai ji ta ta sa mata wani abu mai kamar karfe a wuyanta wanda ya taimaka wajen dago kanta sama ji ta yi abin ya shake ta sosai muryar polis din ta ji ta ce ba za ki amsa tambayar da aka yi miki ba da kyar ta bude baki muryar ta na rawa ta ce ni ban san komai akan haka ba ta ya za mu yadda da haka bayan jiya kun fita tare da barista Faruk tsananin azabar da ta ji ne ya sa ta fara sabke numfashi kaɗan kaɗan da kyar ta ce na faɗa muku bani kara matsa mata wuya da aka yi da karfi ya sa ta kasa karasa faɗin abin da yake bakinta nan idananta suka yi waje ganin haka ya sa dpo ya ce kyale ta ana janye mata karfin daga wuyanta nan ta duke tana tari tare da riƙe wuyanta muryar dpo ta ji yana cewa jawahir idan har kika ci gaba da ɓoye min gaskiyar gaskiya fiye da wannan zan sa a yi miki ina so ki faɗa min gaskiya game da mutuwar alhaji sa'idu ko shi ma ba za ki amsa laifin ba kamar yadda kika ki amsa na sauran dago kai ta yi a galabaice ta kalle su tana nishi ta ce bai zama dole in iya amsa abin da ban da masaniya a kai ba murmushi ya ce matsalata da ke taurin kai amma da sannu zan sabke miki shi zan je in ci gaba da bincike idan har na ida tabbatar da ke ce ki kai kisan to na yi miki alkawarin zaki fuskanci hukunci mai tsanani akan karyar da ki kai min yana faɗin haka ya miki tsaye ya ce a kowane lokaci zaki iya gani na na dawo gare ki a duk lokacin da kika gani to ki tabbatar asirin ki ya gama tonuwa kuma za fuskanci hukunci sai dai za fuskanci hukunci daidai da abin da kika aika. rigata yana faɗin haka ya juya ya tafi inda sauran police suka take mishi baya Jawahir da idanu ta bishi hannunta yana rike da wuyanta har lokacin numfashinta bai ida komawa daidai ba dan idanunta ko ga baki daya suka birkice kwanciya ta yi a wajen tana sabke numfashi sama sama kafin daga bisani ta fara motsa bakinta a hankali kamar mai karanto wani abu can sai ga wani haske ya bayyana a can karshen bangon ɗakin Jawahir tashi ta yi zaune tana tari sama sama nan ta yi yunkurin miƙewa tsaye amma ta kasa lokaci guda ta koma ta kwanta tare da rantsa idanunta a hankali hasken ya bayyana magana a wajen da take ya shiga jikinta nan bacci yayi awon gaba da ita Allah sarki wannan kenan Alhaji Safwan da Alhaji Alhaji Safwan da hajiya mai jidda daidai lokacin da suka fito daga ɗaki za ta raka mijinta da zai fita suka jiyo kara a ɗakin nasiba cikin sauri su dukansu suka nufi ɗakin suna zuwa suka tura kofar suka shiga su dukansu ja suka yi suka tsaya lokacin da suka ganta tana watsa ɗakin duk kayan kwalliyar da ke saman miro ta zubar da su tana kuka cikin sauri hajiya mai jidda ta nufi wajenta ta rike ta tana cewa lafiya nasiba me yake faruwa faɗawa ta yi jikin mahaifiyar tata tare da fashewa da sabon kuka ta ce mommy me yasa su dadi za su yi min haka bayan sun san ina son Faruk me haɗin auren mu da aikinsa? sa me yasa za su ce dole sai ya janye daga wani kes sannan za su bashi ni hakan da suka yi sun kyauta mana kenan Hajiya mai jidda juyawa ta yi ta kallin mijin nata da yake tsaye sannan ta mai da kallanta ga diyarta da ke rungume jikinta ta ce yanzu nasiba akan haka ne kike nema ki mai da kanki mahaukaciya cikin kuka ta ce fiye da haka ma zan yi momi in dai akan san faruk ne saboda haka ya daina kula ni ɗazu na je gidansu ya share ni alhaji safuwan ta kowa ya yi matso wajen da suke tsaye ya ce haba nasiba menene abin damuwa ni fa taimakon ki na yi domin na ji labarin cewa kes ɗin da faruk ya ɗaukar makansa yana da haɗari sosai don yarinyar kisa take yi ba mutum ɗaya ba ta kashe mutane da dama ke hatta lauyoyinta bata bari ba tana abu sai ka ce ba mutum ba duk wanda ya nemi ya rabe ta sai ta ga bayansa shi kansa faruk ya san da haka amma ban san dalilin da yasa ya nace sai ya tsaya mata ba ta ya kike gani zan ɗauki 'yata in ba lauya irin faruk cikin kuka ta ce dadi sai kuma ta yi shiru ci gaba yayi da cewa ki kwantar da hankalinki in dai har Faruk da gaske yake son ki na tabbata zai janye game da wannan case din sannan zai zo ya nemi aurenki ina jin tsoro kar wani abu ya shafe ki game da case din nan Nasiba ki tunani akai ni mahaifinki ne mai son farin cikin ki janyewa ta yi daga cikin daga jikin Hajiya mai jidda ta wuce da gudu ta fita ta bar ɗakin tana ci gaba da kukanta su duka da idanu suka bi ta sai can Hajiya mai jidda ta ce kar ka damu alhaji ka tafi kawai ka bar ni da ita zan fahimtar da ita yadda za ta gane ajiyar zuciya ya sauke ya ce to shikenan mai jidda dan Allah ki kokarin hakan to alhaji insha Allah sai ka dawo to Allah ya sa nan ya wuce ya fita ita kuma ta nufi fat ɗinta dan ta san can ne kawai nasiba za ta je wajen karfe taran dare barista Faruk ya baro gidan shi tun da ya fito daga cikin gidan zai shiga mota ya rinka ji kamar ana bin bayansa sai ya waiga sai ya ga kowa cikin ransa ya ce in ma aljanu ne to na fi karfinsu mota ya shiga ya bar gidan tukinsa yake a natse har ya isa gida direct part ɗinsa ya wuce sai ya yi wanka ya shirya yana cikin saka kaya dat ya kira sa a waya ya ce ya same shi a falo amsawa ya yi da to yana cikin saka kaya da ta kira sa a waya yace ya same su a falo amsawa ya ce to sai da ya gama shirin sannan ya fita ya same su zaune shi da mum gaishe da iyayensa yayi sannan ya zauna ya ce dad gani dad ya ce na ganka Faruk tambayar ka nake so in yi me ya hada ka da Nasiba dago kai yayi ya kalle sai ce dad wani abu ta ce nayi mata mum hararsa ta yi ta ce ba a sani ba ana tambayar ka kana tambayar mutane kwantar da murya ya ce ba haka bane mum ki hakuri kaina kai ne dai zaka ba kanka hakuri wallahi Faruk baka kyauta ba Da yarinyar nan ta shigo tana kuka kuma na san fitarta fitarka da kuka haɗu kayi mata wani abin kawai dan ga tana son ka shine zaka rinka wulakanta ta wai ma me tai maka ganin yanda mum take fada yasa jikinsa yayi sanyi yace mum ku yi hakuri babu abin da na yi mata dad yace anya ko Faruk to menene dalilin ka na kin amincewa ayi baikonku bayan iyayenta sun amince da hakan Faruk ko dai so kake ka watsa mana kasa a idanu ka sa mu ji kunya kallon dat din nashi yayi cikin sanyin jiki yace ko daya ba haka bane dat ni ma kaina ina son nasiba sai dai kawai saboda mahaifinta da yake so ya maida min soyayya kamar kasuwanci yanda nake son nasiba haka ma aiki na ina son sa su dukansu ina so su dukansu idanu suka zuba masa cikin rashin fahimtar maganar shi dad yace me kake nufi da hakan wato kana nufin ba wai saboda karatunta kake amincewa ba kana da wani dalili naka eh dat na san ko da ban faɗa muku ba dole wata rana ku sani akan wani kes ne shine mahaifinta da abokin shi suka nuna ba za su bani ita ba har sai na janye ni kuma naga ba zan iya ba dan bai dace a ce maganar auren mu ta shafi aiki ba tsaki mom ta ja ta ce to menene ba sai ka amince ka janye ba a'a mom ko ɗaya yin hakan bai dace ba domin wannan shari'ar ita ce tafiya ita ce tafiye min komai a rayuwata banda burin da ya wuce in ga ina taimaka ma mutane musamman ma waɗanda aka zalunta aka tauye ma hakkin su. idan har shi mahaifin nasiba bai kasance wanda zai iya taimaka ma wanda aka zalunta ba to bai dace ya hana wani taimakawa ba janye janyewa ta a shari'ar nan daidai yake da salwantar da rayuwar jawahir wanda hakan zai iya sa a kashe ta dad da mum lokaci guda suka ce jawahir kuma wace ce hakan shiru faruk yayi sai da mum ta ce tambayar ka muke sannan ya juyo ya kalle ta ya ce mum ta kasance yarinya ce wanda aka salwantar da ran iyayenta dan a ci dukiyar da mahaifinta ya tara wannan duk bai isa ba sai da aka yi silar zuwan ta gidan yari ganin yadda jikin iyayensa ya yi sanyi ya sa ya ce don allah na roke ku kar ku hana ni yin wannan taimakon in dai akan aure na da nasiba ne na hakura ko da a ce santa zai kashe ni don ba zan iya kasuwanci da soyayya ta ba idan har mahaifinta zai iya bani ita a haka to in kuma ba zai iya ba shi kenan, na hakura amma ku gafarce ni idan har magana ta ta bata muku rai iyayena hakika ban faɗa haka ba don in ɓata muku yana faɗin haka ya miƙe cikin sauri ya wuce ya nufi fat ɗinsa su dukansu da kallo suka bi shi suna jin wani iri a cikin ransu musamman mamum da ta san halin ɗanta ta tabbata tun da har ɗanta ya furta haka to zai iya hakura ko da a ce zai rasa rayuwarsa akan soyayyar nasiba dat ne ya juyo ya kalle ta ya ce nuratu kin ji abin da faruk ya ce cikin sanyin jiki ta ce babu yadda za mu yi tun da har ya furta amma me zai hana ka samu shi mahaifin nasiba ka fahimtar da shi wannan shari'ar da faruk zai yi ai ba ta da wani abu ba ta da wani aibu tunda akan gaskiya zai yi ta in ya so sai ya janye kudirin shi ya amince ya bashi auren nasiba Amin shiru dad yayi yana nazarin maganar ta dan wani lokaci sannan yace shikenan zan kwatanta hakan ki kwantar da hankalinki marmashi ta ce ba komai Alhaji na gode yanzu mu je mu kwanta dare yayi kallon agogo yayi ce haka ne sannan ya mike suka nufi fat din su Faruk yana shiga fat din sa fridge ya bude ya dauko ruwa ya tsiyaya a cikin cup ya ɗaga ya daga kai ya shanye sannan ya wuce ya nufi wajen kujera ya zauna tare da ɗauko wayarsa can kuma ya yi wurgi da ita ya dafe kansa da dukkanin hannuwansa a hankali ya fara jiyo kara kamar ruwa yana zuba a toilet lokaci guda ya miƙe ya nufi bedroom yana shiga ya wuce toilet ya murda kofar ya shiga famfo ne ya gani a buɗe ruwa suna ta tsiyaya wajen famfon ya je ya ɗibi ruwan ya zuba ma fuskarsa bude idanun da zai yi tare da ɗago kai ta cikin madubi ya kamar wannan tsohuwar tsaye a bayan shi gashin nan ya baje mata fuska saurin waigawa ya yi amma bai ga kowa ba ya sake juyowa ya kalli madubi nan ma ba kowa ajiyar zuciya ya sauke tare da kashe famfon ya fito ya rufe toilet ɗin ya wuce ya nufi gadansa ya zauna sai da ya yi addu'a sannan ya kashe haske ya kwanta duk yanda ya so ya yi bacci amma ya kasa babu abin da yake tunani sai labarin da yake cikin diyari din Jawahir amma to wace ce wannan aljanar me haɗinta da Jawahir ta ya za a ce mahaifiyarta ce ta yi fatalwa bayan bai taɓa jin haka ba sai dai aljanu su rinka siffar irin ta mutane ba ma wannan ba ina kannan ina kanin babanta da mijinta Umar me yasa bai taɓa ganin sun zo duba ta ba ko da aka yi zama a kotu bai gansu ba shin me yasa ba za ta yi min bayani yadda zan fahimta ba rantsa idanuwan sai a hankali ya ce jawahir ya kamata ki ce da ni wani abu juyowa ya yi ɗayan ɓangaren ya kwanta yana ta tunani-tunani a haka har bacci ya yi awon gaba da shi washe gari yana wajen aiki wajen karfe sha ɗaya yana ta fama da ayyukansa na kwana biyu da bai samu ya zauna ba ga wata shari'ar da za su zauna a jibi duk abin da ya taru duk abin ya taru ya yi masa yawa lukin ɗin kofar ya ji an yi tun kan ya bada izini aka turo kofar aka shigo ɗago kai ya yi don ganin wane ne ya shiga ba tare da izininsa ba sai ido hudu suka yi da nasiba a jihar zuciya ya sauke tare da jingina kansa a jikin kujerar da yake zaune takowa ta yi ta iso ta ja kujera ta zauna tana mai kallonsa jin shiru ya sa ya ɗago kai ya kalle ta nan suka haɗa ido a karo na biyu dan guntun murmushi yayi yace nasiba ke ce da kanki maimakon ki min waya ajiye jakar ta yi a saman table din ta zare bakin space din da yake manne a idananta gashin idananta yayi da ganin idananta yanda suka yi ja alamun ta ci kuka har zai yi magana nan ta tare numfashinsa ta ce babu abin da zaka ce min Faruk ni ka wulakanta na rasa me kake nufi da hakan ashe ba zaka iya salwantar da komai ba a kaina kin ga nasiba ba haka bane kawai dai kawai dai mai wai ma shin wace ce wannan yarinyar da saboda ita ka salwantar da soyayyar mu wace ce ita a wajen ka. ta faɗa tare da fashewa da kuka Faruk duk sai ya ji wani irin ganin Nasiba tana kuka duk sai ya zama duk sai ma ya rasa me zai yi can yayi karfin hali ya ce Nasiba duk yadda kike tunani ba haka bane ke kanki shaida ce banda wata wadda nake so bayan ki akwai dai abin da mahaifin ke zo min da shi ne na ji kwata-kwata ba zan iya ba idan har sun amince za su bani auren ki a haka a shirye nake mu yi aure amma ba zan taɓa yin baya akan kes ɗin jawahir ba domin ya zama dole in taimaka mata ɗagowa ta yi ta kalle sa tare da rage sautin kokanta ta ce amma ai ka san rayuwata tana da haɗari wannan dalilin ne ya sa su dade suke so ka janye don kar wani abu ya shafe mu na ji labari ta kashe mutane da dama daga ciki har da lauyoyin da suka nemi tsaya mata amma Faruk a haka kake ikirarin zaka tsaya mata to ni fa soyayyata kana nufin ka kwara da ni shiru Faruk yayi tare da rintsa idanansa yana jin wani iri a ransa wanda ya kasa musulta hakan miƙewa nasiba ta yi tace tunda bana da am tunda bana da amsa shikenan nagode Faruk ni zan tafi saurin bude idanuwan sai ya kalle ta nan ta dauki jakarta ta juya za ta tafi a hankali ya kira sunanta Allah sarki wannan kenan duka daga anan zan dakata sai kuma da littafi na gaba dan jin yadda za ta kaya na ku dan Salma kuma huta lafiya